wa alaikum salam barkan ka dai a a a lafiya kararsa dama an ce ta aiko ni to shikenan har ya samu abin kenan to na gode ka ce mata ina nan zuwa Allah ya da an jima ina nan shigowa to shikenan na gode a a na ji daɗin kuɗin nan gaskiya fa sosai an malam <laughs> ya aka yi wallahi na ji kamar kina murna ne wallahi kumalan me ya faru kuɗi ne na adashe aka kawo min yanzu yanzu nan Allah wallahi ani <laughs> ma barin sanin da ke na taɓa yin adashe mm. lokacin da na yi adashe mu kusan goma sha biyar ne na ce zubi na biyu nake so ana bani zubi na biyu nan sai na ce na fita aka ce ai ashe ba haka ake adashe ba mala ai ba adashe haka ai bai san fita ba aka ta ina ka kaga sai da yanzu zubi ya zo kaina ni ce da kwasa aka kawo min dubu biyar ne alhamdulillah to yanzu tun da haka ya faru kin gane wannan kuɗin ki bani shi zan je in zuba mana shi a gara ɓata eh. idan na je na saka kuɗin nan a gara ɓata kafin yamma yana iya zama dubu goma sha biyar malam wai da mama ne zan sai mata magani ka san magungunan nan da aka rubuta mata asibiti ba a siya ba ka ki damu ai ba matsala bane magani ba matsala bane idan na je aka samu wannan dubu sha biyar din kin ga na ɗaya sai ki ɗauki dubu biyar ni ma ɗauki dubu biyar daga nan ma sai in siyo mata maganin dubu biyar din <laughs> haka yi ko Allah ina son ki wallahi a daga miki yana yana ɗaya daga cikin abin da sa nake ƙara son ki ran in lissafa in gani kake tafiye ni malam dubu biyar ne ko irga su ma ban yi ba eh na irga ne saboda ka a cuce mu a'a <laughs> to ba matsala ba ma ba ma sai na jira abincin ba a'a malam ka tsaya ka ci abincin a'a ki bari bara in je wannan garabasin in je da za a yi kuɗin nan a same su to malam sai na dawo to malam Allah ya tsare ai mun kalamun soyayya mana ubangiji Allah ya kar mun kai lafiya ya mun da kai lafiya nagode zan ma dawo to shikenan malam malam banda kalla kallafa to Allah ya tsare mun kai malam kai kokari sosai a ciyo sosai da kyau da kyau to bari dai in ci gaba da sha wannan <laughs> kai ah ɗaya biyu uku hudu biyar a gaskiya mata na mawakaciya ce kanta baya ja ai alhamdulillah tunda na lallabe ta an samu kuɗin sun shigo hannu to zuwa zan yi in sha wiwi a'a ba sai na sha wiwi ba na ce na tuna na ce na na na tuba na daina na daina shan wiwi na tuna zuwa nan yi wajen salma ina zuwa <laughs> yana tsaya kofar gidansu na cagali kawai dan boni haka in haka sai in samu wani karamin yaro in canjin naira hamsin ina zuwa in ce je ka kira min salma tana fitowa kawai zan ce <laughs> masoyiya ta salma ya aka yi lafiya lan masoyina <laughs> Allah da ba da wani abu da na rungume shi a bakin Ina to a kunyan ka ne. ke Ka san A. Ka na gaya maka ina da akwai bikin awata da na so in yi kuma ka san a gida dole dinga ka san aka ce kai ne babba a guri dole abubuwa za a dan dinga sa maka rai da surun su kai za ka dinga yi to ni kuma tun na ce tun da ina da kai an bani da matsala ai na san na san da aka shi yasa na zo wallahi shi yasa na zo sai nake ƙara na gano <laughs> yauwa nan dubu biyar ne gashi dauki dubu hudu na gane abin da ke nufi rike <laughs> duka wow kai ka san menene eh. da ko wallahi a duniya ba wanda na tsana irin mai mata amma wallahi wallahi tun da Allah ya haɗa ni da kai wallahi ba wanda nake so sai ba matsala kake damu wallahi ai in ma mata na ne in ji gida ba wani zali ba gudu ba eh. kasan me ni fa ka sani ba na ɗaukar raini ba ni da mutunci ba matsala ai salamu alaikum a'a wa alaikum salam ƙawata ke ce a gidan namu yau Hmm, sai yau kika iya zuwa gidanmu kenan wallahi hmm. ya kike lafiya kallon wallahi wanke kike yi na gane ina ta wanke wanke jin daɗi kawata da ko abin zama ki zauna in jiya kuma daga wata gulma aka zo kawata zai me zai dame ni mijina yana ji da ni yana kulawa da ni komai nake so a gidan nan malam shi yake yi min hmm. to kin ga ko ba abin da zai dame ni kuma har alƙawari ya mun wai ba wata daga ni kaɗaici aka yi ce miki da ke sai ke ɗin mm-hmm. ai daga ni ba wata to wallahi tallahi yana can yana ta surutu yana taɗi da wata ya ɗauki makudan kuɗi yana ba ta ke kina zaune anan kina wanke wanke kai zai tuna ba dai malam ba garin nan fa kowa fa ya san ke fa munafuka ce fa to in wannan ni ba na so to in ni munafuka ce yau gaskiya nake gaya miki a wata zai tuna kenan taɗi ja. a dai wani sarkin ba dai a nan ba. Na gaya miki na ce miki wallahi tallahi yana waje ƙarya miki? To gashi idan idan dai ƙarya nake yi A'a ƙawata. Da gaske kike malam yana wajen wata yanzu nufin ki? To a ƙarya zan miki? Ban dai wayan naki tukuna in fara dafewa. To mu je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam zai ci amana ta. aure. ban da ke kin tsaya yana nan yana ba mu ai ni ba magan na san halin ki ne layin nan waye bai san halin ki ba zai to kari da gaskiya da gaskiya nake to mu je mu mu ha malam uku haka ne na shiga uku kakki da mu in ne wannan ne na riga na fi karfin gidana Allah na fi karfin gidana to kuma ni sai in dinga ji da an tawaye kakki da mu ai na ga miki in ta miki ki same ta ki same kai in ta miki ma ki sake ta ai kuma ba ai kai ne da ki rubuta mata saki shida sai dai amma ta duka yawwa in ma ba ki zan rike miki kafan ta ke la yawwa jigo ba matsala sai sa nake mugun san ka wallahi wallahi wallahi ta mashi tun ga yanzu ni ba wani iya so maganganun soyayya na ba sosai kun gani haka kake son ai auren kuma yanzu abin da za a yi ko kawai ki je ki je gida sai Allah zo to zo tsaya a nan. Tsaya in yi da ta kallon soyayya. Allah wallahi ba zo mu da kowa go kai wala soyayya akwai dadi walla ka sani nake jin ka a raina kuwa wallahi ni ma ina jin ki a kokarin raina kamar yanzu in je in to kara bari ne na shiga akwai yanzu malam ni zai cuta na ga miki gashi nan yanzu na daina ce miki zai tuna munafuka me gaskiya kika koma ban waya ta kashi to yanzu me kike ganin zai yi uban shi zaki ci idan ya dawo ki sassauta mai yadda yake baki haka zuciyar shi take baki baki kamar yo akwai bala'i da masifa ko dan ni malam zai ci amana ya tozarta a layi ya rasa wata tsinanniya zai so sai wacce yarinya la ilaha illallah muhammadu rasulullah da kuɗi na hmm. yo akwai bala'i a gidan nan zai zo nan ya same ni ina nan ina jiran shi zai zo nan ya same ni ni malam zai wulakanta a garin da ina lillahi wa ilahi jama'a ku ji mun malam zai zo ya same ni a cikin gidan na yau sai na fasa mai kai da wannan taɓaryar ni malam zai ci amana inna lillahi wa hmm, ba damuwa zai zo ya same ni dole fa ne nemi ƙaryar da zama matan nan wallahi ta tabbatar eh ko in ce mata yaran yanzu ba shi ina zuwa nan shiga da kuka da in ce mata wallahi wani yaro ne ya kama ni da duka haka zan yi mata in na mai ce na san kanta baya ja wallahi ba ta tausayi na za ta ji sai ce mai gida na haife maka wannan kudin a inda ina da sama ina da inda inda ina da wanda ya fi shi ba ka zan yi <laughs> ni kuma in ce wallahi da lafi in ƙara bashewa da kuka haka za a yi kuma na san dole inda ya ka ta yadda <laughs> Hajara masoya Ki fito mijinki ya dawo. Ina zuwa ki tarbe ni da oyoyo irin na masoya. <laughs> Ke kawai nake jira.